To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a uh, da ke saulara na. Uh, lokaci ya kai za mu wuce masallaci kenan. Amma za ku ga wannan uh, zancen da muka zana me hujjanka na an yi duniya ko ba yi ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai da kake kuwa kake magana astaf kai nan ce kuwa ba amma ko da ke kai zage-zage a ciki ba ni na faɗa ba. malam munir adam koza ya faɗa kuma jama'a hujja ake nema a shi sa na zo na saka muku kan shafin abin da ya kawo wannan fira har na muka yi wala Allah da ka ya faɗa da cewa wai sarki zaki ya faɗa a ba ni na faɗa ba kuma wannan program an taba yi ina gani 2016 in kuma zan gaya muna eh, malluman da suka zauna suka yi hujja ake nema malluman da suka zauna suka yi aka yi wannan program uh, aka yi debate muƙabala aka yi tsakanin uh, ah, shak iklil sise almajirin shak abdulwadud harun sise daga ghana da kuma shak uh, ah, bala da yake america nan ni na host su 2016 shekaru nawa kenan shekaru wurin biyar ko shida kenan da aka yi wannan muƙabala kan shafi wannan cewa an yi duniya don manzon Allah da su sallallahu alaihi wasallam da su ma shaka ce a wai ba haka kai ba kuma maganganun da kuke a ce wai a wanda in ya ce ba yi duniya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ya fito zai kawo hujjansa sha a ce masa shi makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ni ba na ganin ka makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam wala Allah kai ma hujjanka da kai ka gani kenan shi yasa shi magana ya kawo shi na ce a'a tun da aka zauna wannan mukabala an ka kawo hujjoji da yawa sosai amma shakaran jiya ko jiya ne na ga hujjar ashe sa na zo na saka muku kan shafi na ce na ga hujjar malam munir adam koza da ya kawo cikin alkur'ani gaskiya tun da aka yi wannan hujjar malam munir adam koza da ya shakaran jiya ya bari ni na gamsu sosai ban ce kai ba na ce ya bari ni na gamsu sosai Abinda na faɗa kenan shi yasa hujja ake nema sa'annan wanda wala Allah kai ma ka kawo hujjanka against that ni na gani ba wani abin ce maka wai kai maki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne komai a hujja ake nema kuma hujjan da malam Munir Adam Koza ya kawo ya kawo hujja ne da ni na ce ni na gamsu kuma wallahi hanya yana bude hanya yana bude da cewa kaman kai da kake da hujja akasarin haka wallahi hanya na bude sa'annan yawanci ah, jama'a an ɗauki uh, bi ma'ana akidan nan wani tsakanin izala da ɗarika abinda malamin ɗarika ya faɗa a wurin aiki izala a ƙarya ne abinda malamin izala ya faɗa a wurin ɗan ɗarika a ƙarya ne jama'a wannan wannan ba ba ba daidai ba ne to me ba ni a wuri na ba daidai jama'a ku ya kuri minti da ya saka tsaya lokaci ya kai zamu wuce masallaci ina zuwa ku ya kuri me ke faruwa ne da Allah ku ya kuri ni a wuri na wannan wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne malamin adam koza ya kawo a cikin gashinan kudeji kamun in ci gaba malamin adam koza hujja shi ya kawo kuma a cikin alkur'ani abinda shi ya kawo kenan da ke banda banda eh, banda mintoti da yawa balle kai in saka kuma hujja shi malamin adam koza ya kawo yasa kai da kake da hujjanka cewa akasarin haka ba haka bane hanya na bude ka zo ka zo ka faɗa amma wani zage-zage ba ba ba maganan zage ba ni ni maganan ka ka tsaya mutum ya tsaya wani wuri walla ko kai wane ne ko kai wane ka tsaya wani wuri kai kai zagin ka ko ka faɗa wasu ababa wallahi ni wannan abu ni baya move dina wannan abu ni bana tsoro wannan ko kai wane ne ni bana tsoro irin wayan baba baya move dina she dai kawai in na ga dama in kyale ka ko kuma na ga dama kawai dan taba ka neman dan tanka ka amma irin na ba ni duka baya <laughs> move dina ina da bakin magana a ƙaryanka amma hujja batun kuma na aje batun wani zage-zage a ai tun da dan bidi'a ya zo ya faɗa kaza kaza eh, eh, maganar da dan bidi'a nan sun gashi sun zo suna cewa wai an yi duniya da manzo Allah wala Allah kai yanzu kai ka zo kan Facebook wala Allah kai yanzu kai wala Allah kai zuwan kama kan Facebook wani shekara ɗaya ko shekara biyu a'a wannan muƙabala mun yi shi baya kuma na gaya maka na gaya muna mallumman da haka zaka zauna insha Allah zan je nemi wannan program wannan mukabala in sake saka mana nan ku gani da Shak Kasim Balabi ya zo ba amma Shak Iklil Sisi shi ya zo ya zauna aka yi wannan mukabala da shi aka yi wannan mukabala 2016 2016 aka zauna muka zauna akan wannan shafi ni wannan shafi ni na host 2016 2016 zuwa yau shekaru nawa kenan shekaru nawa kenan shi yasa ni a wuri na wala a in an zo za a gaya musa wa an zo za a gaya musu ba haka bane sha ce ai ku eh, mu maki ku maki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni a wuri na sha zo za gaya musu sha ce ku maki Allah to ka zo ka je ka saya ko wurin ka ne ko ina ne ka je ka faɗa mu ba ni ban ganin ka kai maki Allah ni a wuri kai ba kai ka zo ka faɗa naka ne hankalinka kaman kan da shi kaga sometimes ba akwai wasu hujjoji inda zaka ce a ah, to bari mu bar su domin in mun bar su su yi magana za a zo a tanka a za a yi kaza to in dai malam munir adam koza ko kuma a'a shak iklil sisi da ya taba zama a wannan shafi 2016 shekara 2016 da ya taba zama yi wannan mukabala in shi yake kan kuskure ashe in ka bar shi to ya yi banna sosai kenan ko kuma kai kuma in aka barka da cewa kai kana tsoro eh, kai baka son ka zo ka faɗa saboda in ka zo ka faɗa kuma shi kana zage zage kuma ka ce ka so ka zo ka faɗa to ba ka so ka zo ka faɗa me yasa kake magana to kai ba ka so ka zo ka faɗa domin ba wuya shi su ce maka ai kai makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan kai ba makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane domin ni a wuri na kenan hujja ne wala Allah kai kana da hujja a cikin alkur'ani kamar malamin Adam Koza shi cikin alkur'ani alkur'ani ya karanto mana yanzu kuma alqur'anin ya zo akan mutane ne kuma shi nuna cewa wai in baka yadda manzon Allah an yi duniyan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ai kana karantowa ka yadda cewa an yi duniyan dan kai kai mutum to in kuma za a batun mutuntaka waye farko fiyayyen halitta shine annabi sallallahu alaihi wasallam she ni da nake da kaina da wani kami kumin gafara wani bai ciyar da ni bana karkashin kowa ba na zuwa in je she na baka hakuri ka bani abinci ci she dai kawai Allah nake roka ba she sa she ni nace ni hujjansa ya na gamsu da hujjansa kai ma kana da dama ka ce ba amma ba she ka kara da zagi ba ina da dama ko malamin Adam ko zan yi karatun cewa wannan hujjansa ni bai gamshe ni ba ni ban gamsu da shi ba ina da daman in yi wannan dama na ne ko malamin Adam ko zan yayi karatu in ce a'a wannan hujjansa ban gamsu da shi ba kaman kan wannan waya yake in ce ban gamsu da shi ba ina da daman in ce haka to amma shi na ce hujjansa da yayi gaya da yayi an yi zama 2016 an kakkawo hujjoji which uh, I'm okay with it amma hujjan da malamin Adamu Koza ya kawo nan gaskiya ya kuma bari na gamsu da cewa an yi duniya dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yasa kai kuma in kana da shi ba shi ka kara da zagi ba ba shi ka kara a ah, ai wayannan yan bid'a ga shi yasa nazo na saka ku gani ga ba ni na faɗa ba kuma zan saka muku inda malamu ne 2016 eh 2016 a ah, ah, zakariya 2016 aka yi kuma kowa ke kan facebook da jimawa ya san an yi haka kowa ke kan facebook dan izala dan ɗarika dan eh, shi'a in yana kan facebook da jimawa ya san an haka ko kuma na je kuma in sake a turo muku na je in sake turo muku joe saki my lovely brother daga South Africa sanda zuwa sanda zuwa ko kuma na je in sake turo muku ku ga wannan zaman mukabalan da aka yi 2016 kuma wanda suka yi wannan zama suna kan Facebook har yanzu uh, ah, Shakkasin Bala yana nan daga America nan yana nan sa'annan shi ma wurin shi je zauna yin karatu sa'annan da Shak Iklil Sisi Shak Iklil Sisi almajirin malam Shak Abdul Wadudu Harun Sisi daga Ghana kuma har gobe yana kan facebook har gobe na in ba ku san kowa ba dai kun san sise tv to sise tv shewin sise tv da kansa almajirinsa shi da shi aka yi wannan zama cewa an yi duniya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shesa jama'a hujjanka da kake da shi za ka kawo kuma ku ji hujjan ka daga kuma ku ji hujjan da shi malam munir ya kawo ku ji tambaya shi malam munir shi tambaya ma kawai aka yi masa ku ji hujjan da shi malam munir ya kawo jama'an kuna ji ku zana mini yes i have a question yace is it true that this dunya was created because of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam thank you jama'a in kuna ji da kyau ku zana mini yes in kuna ji ku zana mini sun san cewa kuna ji za mu ci gaba ah, ko da yake ba wani turancin gaske na iya ba amma dai wannan da ke irin namu ne dan karamin ne ba babban bane ne turancin na fahimci yana tambaya ne wai da gaske ne wai duniyar nan an halice ta da annabi muhammad magana ce da wasu har daga cikin musulmi in an faɗa ba sa jin daɗi wai ba hujja to idan baka yarda dan annabi muhammadu aka halicci duniyan wannan da dauke rayuwa a cikin ta ba to ka yarda an halicce ta dan kai to ko da ka yarda an halicce ta dan kai kai a wayo eh kai awa in dai har a cikin wannan halittar abu wanda aka halicci duniya dan shi to annabi Muhammad ne amma me yasa nace in ma baka yadda ba a halicci dan manzon Allah saboda nassi bai maka tasrihi da wannan ba zaka yarda an halitta dan kai wannan nassi yayi tasrihi da shi wal arda wada'aha lil anam lil anam menene al ard duniya wannan duniyar mun yi ta dan mutum mun yi ta dan dan adam wal arda wada'aha lil anam mun sanya wannan kasar li anam saboda wannan halittar to dan Allah in dai yanzu nan muka gama maganar nan gari kamar makar darajar shi in aka cire annabi ya zama ya zama garin banza bai kamata in faɗi haka da gaggawa ko amma dai ya zama abin da ya zama dai ƙauye daji kamar madina in manzan Allah ya sauka ta zama abin da ta zama ashe ana so a faɗa maka ashe duka albarkar ta annabi muhammadu ne to in dai ko wal arda wada'aha lil anam an halici duniya dan talikai shugaban talikai annabi muhammadu ma'ana dan shi kenan shine nace in ma mutum bai yadda an halitta dan annabi muhammad ba zai yadda an halitta dan shi saboda aya ta ce shi to mu ko mun san mu din ba kami bane ba dan da manzon Allah ba mu ma da bamu samu ba wassalamu alaikum to jama'a kun ji aya ya kawo ayan Kur'ani ya kawo to yanzu ba hadisi ba ne ballen ce da ifi ne ko sahihi <laughs> ayan Kur'ani ya kawo to da mutum malami ya kawo ayan Kur'ani a da ana zama sha kawo baka hadisi a ce baka hadisi kaza hadisi kaza hadisi kaza to amma she shi wa Allah ne she ya kawo ayan Kur'ani da ya kawo ayan Kur'ani she na ce ni na gamsu ya fi bari kuma dalili na da na ce ya kuma ƙara yanzu na kuma ƙara gamsuwa da yake kai baka kai da kake magana baka san abin da yasa ni na ce haka abin da yasa ni na ce haka saboda an taba zama da ni akan wannan 2016 yasa kaga in baka tambaya baka bibiya ba kai a wurin ka zai maka cewa wani sabon abu ne ni na ji a wurina ba sabon abu bane wala Allah kai a wurinka ne sabon abu to ni a wurina kuma an taba zuwa aka yi zaman wannan muƙabala a wurina ni 2016 shi yasa ni da ya kawo ya kawo ayan Qur'ani kuma ayan Qur'ani nan wala Allah ni da kai kullum muna karanta ma ba musamman nan sa ba wala Allah wani yana karanta ma bai san ma manansa ba wala Allah kaga yana nan zai iya kawo hujjoji zai kawo wasu ababa daban-daban da yawa zai iya kawo wasu ababa daban-daban da yawa wani ya iya yana karanta wannan ayan Qur'ani wala Allah bai san nan bai san ma kaza ba to she Sheikh Munir Adam Koza she ya kawo ce wai in baka yadda an halicce eh, sunan shinga duniya dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma zaka yadda an halicci duniya dan kai jama'a lokaci saboda saboda zuwa juma'a za ka da an halicci saboda kai to shi ya kawo wannan ya kawo shi na ce to wallahi ni na fi gamsuwa da shi yasa kai kuma kana da hujjanka hujja za ka kawo ba zage zage ba ba wai yan yan bidiyan nan za su kawo sabon abu wasu zantuttuka wannan magana ma ina ga ba sabawa bane kanun wala Allah mu mu zo mu faɗa Allah ya taimake ka malam Alinawa Allah Allah ya ƙara ɗaukaka ka malam Alinawa kuma ni yau naga wani malamin izala ya zo ya yi magana akasarin wannan magana wala Allah akwai wani duban da wanda ya dube shi amma wallahi tallahi har ga Allah ni ni gani ni ba na ganin sa wani makiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujjan sa ya kawo kaman kan da malam Munir ya kawo hujjan sa hujjan malam Munir Adam Koza baka ji sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba baka ji an ce maka a an eh, Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma Muhammadur Rasulullah baka ji ba shi yasa shi ma yana da damansa shi ma ya kawo hujjansa to amma lalle zan ɗauke shi kiyayya ne in dai har aka ce a Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani aka kira in dai yake nacewa yake kiyawa to wannan ne hujja to amma wai malamin bid'a ya faɗa a malamin izala ya faɗa a malamin shi'a ya faɗa Jama da Allah da Annabi wannan abu ya kai lokaci hankalinmu ya waye mu fita cikin wannan slavery nan wannan Eh, eh, bautan nan wannan wannan slavery nan mu fita cikin wannan slavery nan Allah ya maka hankali ya yi maka wayo ya yi maka hankali ya yi maka wayo yasa wani zage-zage da mutum da ka je ka saya ka je kana kake yi da wasa baba ni ni sarki zaki wallahi shedan kyale ka Allah shedan ji kawai cire idon kyale ka ma ni wannan abu ni baya move na wannan abu be be bai move na abinda zan ga maka astaghfirullah lazim kawai hujja ake nema gaskiya da hujja kawai ake nema kai ka ce ba yi duniya don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kuma ya ce an yi duniya an ce an yi duniya don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujjan ka kawai zaka kawo ayanka da kur'aninka shi kawai zaka kawo shi ma ya faɗa shi da malamin Adam Kozan da ya faɗa wala Allah magana kaɗan ya muna a shi mu je mu tuntube shi to malam ka tawo ka ta ka ta muna da <laughs> rigimin baya zo ka zo malam ka yi hakuri zo ka yi hakuri saboda Allah saboda annabi zo ka zo ka yi mana bayani sosai in ka kawo hujjan kan ya kama ma a zo a malamin ne zo ya tattauna kan haka ba falillahi alhamd amma ba shi lalle lalle ka kara da zagi da zage zage ba kuma ina roka dan Allah dan annabi mallumma in malami ya zo zai karatunsa ya kawo hujjojinsa ayan Qur'ani da hadisi a bar jefansa da cewa wannan makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma hujja shi ma yake kawowa shi ma hujjan sai yake kawowa akan wannan shi yasa jama'a ina gani zan bar mu nan Allah taimake mu Allah biya mana bukatun mu duniya da ni dai har wa yau ina kan bakana hujjan da malamin ne Adam Koza ya kawo cewa an yi duniya da manzo Allah ni na gamsu da shi face wala Allah kana da hujjan da yafi haka kuma a cikin alkur'ani Qur'ani ya kawo ba hadisi ba face kana da wani kai ma ƙwararren hujjan da ya fi haka a cikin alkur'ani da ka zo kai ma ka zo ka bayyanar mana an yi duniya ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ba har wa yau ne hujjansa da ya kawo an yi duniya da manzo Allah sallallahu alaihi na gamsu da shi shi yasa zan sake saka muku one more time ku ji hujjan da ya kawo tambaya kai masa Assalamu alaikum Sheikh. Malam Jafar. Malam Jafar eh sarki. That this junior was created because of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. Ah, ko da yake ba wani turancin gaske da iya ba amma dai wannan da ke irin namu ne dan karamin ne ba babban bane turancin na fahimci yana tambaya ne wai da gaske ne wai duniyar nan an halice ta da annabi muhammad magana ce da wasu har daga cikin musulmi in an faɗa ba sa jin daɗi wai ba hujja to idan ba ka yarda don annabi muhammadu aka halicci duniyar wannan ba da muke rayuwa a cikinta ba to ka yarda an halicce ta dan kai to kwa da ka yarda an halicce ta dan kai kai a wayo eh kai awa in dai har a cikin wannan halittar akwai wanda aka halicci duniya dan shi to annabi Muhammad ne amma me yasa nace in ma baka yadda ba an halicci dan manzon Allah saboda nassi bai maka tasrihi da wannan ba zaka yarda an halitta dan kai wannan nassi yayi tasrihi da shi wal arda wada'aha lil anam menene al ard duniya wannan duniyar mun yi ta dan mutum mun yi ta dan dan adam wal arda wada'aha lil anam mun sanya wannan kasar li ajlil anam saboda wannan halittar to dan Allah in dai yanzu nan muka gama maganar nan gari kamar makar daraja shi in aka cire annabi ya zama ya zama garin banza bai kamata in faɗi haka da gaggawa ko amma dai ya zama abin da ya zama dai ƙauye daji kamar madina in manzan Allah ya sauka ta zama abin da ta zama ashe ana so a faɗa maka ashe duka albarkar ta annabi Muhammad ne to in dai ko wal arda wada'aha a anam an halici duniya dan talikai shugaban talikai annabi Muhammadu ma'ana dan shi kenan shine nace in ma mutum bai yadda an halitta dan annabi Muhammadu ba zai yadda an halitta dan shi saboda aya ta ce shi to mu ko mun san mu din ba kawai bane ba dan da manzon Allah ba mu ma da ba mu samu ba saboda haka ya tabbata Allah ya halicci duniya dan manzon Allah wannan ayar guda daya ta ishe mu dalili wassalamu alaikum To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.